wata kungiya wanda suke ikirarin kare al'umma da 'yan ta'addan boko haram suke halakawa a jihar arewa mai nisa masu suna Kamarun unique wato kamaru guda ɗaya a dunkule sun ɗauki aniyar gudanar da wani gangami a fadan ƙasar yawunde kafin fara gangamin nasu da yi suna cikin shirye-shirye ne a wani ɗakin shawara wanda ake kira fondation muna sai ministan tsaro na ƙasar ta jamhuriyar kamaru ya umarci jami'an tsaro da su tarwatsa al'umman da suke wannan farfadiyan na tambayi wani ɗan ƙungiyar bayan sanya idanu kan harkokin gwamnatin ƙasar ta jamhuriyar Kamaru ga abin da ya ce mini. Inda suka gayyaci jama'a za su buga wata babbar allo da yake dauke da sunayen mutane da suka mutu sakamakon wato hare-haren Boko Haram. An haɗa sunaye dubu da ɗari biyu da sittin da biyu sunayen fararen hula da dakaru wato an so a sa dukkan sunaye kabiloli da yawa da suka mutu a wannan domin a nuna ma jama'a. Shi ma Malam Musa Useni dan kungiyar kwato hakkin bil'adama ne na kasar ta jamhuriyar Kamaru ya yi min karin bayani ga abin da ya ce mini. ta'addanci da 'yan boko haram suke yi ma wa mutanenmu na arewa game da yawancin gawarwaki da ake kawowa da sauransu abin ya yi mana yawa iyayenmu suna ciki mu suna ciki 'yan mu suna ciki kuma gwamnati har yau muna ganin cewa wato bata ba da ƙarfi musamman wato wajen hanyar korar da wannan abin ba sai muna ga kamar har ma da hannunsu wato wajen tallafa ma wa'annan mutane. shi ma alhaji mijin yawa sakatare ne a hukumar lura da yin gangami gangami a jihar Yawunde ya yi mini ƙarin bayani na abin da ya sa ba sa buƙatar wani gangami a halin yanzu. Maganan cewa ku kira taro ba shi ne ma matsalan yi. To me zai biyo bayan wannan taro? Me za a faɗa a wannan taro? Ka gani idan magana riga fito daga bakin mutum bayan da za a yi amai da shi. Ga su mutum kenan ga su ji abin da aka faɗa. To mu shi ne wannan abin da muke tsoro menene zai koma wato menene kuma bayan wannan taron da za su yi. idan dai saboda yaba masu yin suka faɗa ne eh tabbas amma muna kan bincike mu gani idan shi idan ba shi bane kuma wannan taron ba za ta yi ba ta dai hannun kuma malam Musa Useni ya mini tsokaci kan yan mata biyu da aka kama yan kunan bakin wake a jihar Arewa mai nisa waɗanda ɗaya daga cikin su ta yi kiyari cewa ita yar makarantar sakandaren Chibok ce ga irin bayanin da ya mini yan mata guda biyu wanda aka kama su ana zargin cewa wannan yan matan Chibok ne abinda sa gwamnatin Kamaru har yau ta ba da tabbas ba domin har yau ta nuna cewa tana kan bincike amma ya bayyana cewa daga cikin alamomi maganganu da aka yi da wannan 'yan matan da sauransu ya karya cewa sun fito ne saboda wannan shashin din wannan lokaci da nake haɗa wannan rahoto iyayen yaran da makarabin gwamnatin ƙasar tarayyar najeriya ba su iso birnin yawun da ba domin tantance waɗannan 'yan mata amma a yanzu haka suna hannun jami'an tsaro a birnin na yawunde ana tatso bayanai masu inganci daga bakin su muhammad Awal Garba, muryan Amurka daga ƙasar Kamaru.